أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya ‘yan uwa musulmai. Ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka wadda aka fi ta da masjidi sautin sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da fadita shi da kai komo a akan alkur'ani da sunnan manzan allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon Allah ta'ala ya mana gudumawa Allah ya mana jagoranci idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna na cikin suratul ma'ida wanda wancan karo mun tsaya aya ta goma sha uku da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta goma sha hudu allah ta'ala ya taimake mu allah ya mana jagoranci yau muna goma sha uku ga ramadana hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin da takwas ga watan biyar shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda kullum muke bayani yadda azumin yake ta kan tafiya kaga yanzu a cikin goma na biyun ma an yi guda uku in an kai yau to Allah muna roƙon ka kai mana jagoranci Allah ka taimake mu ka sa ƙarshen mu ya fi farkon mu da tsakiyar mu kyau ya Allah kamar yadda muka sani cewa wasu lokuta ne kafin shiga cikin karatu akan samu yan wasu sakonni dangane da abubuwan da ke gudana wato a wannan masallaci mai albarka kamar yadda akwai mun san akwai abubuwa daban-daban wanda take da bukatan ne ko suke da bukatar neman taimako kuma alhamdulillah ana ta samun bayin Allah daban-daban suna ta kan sanya hannun jarinsu cikin wannan al'amari na tallafi in ma tallafi ma matsalata dai in ma kuma tallafi ma ita kanta wajen sallah din duka dai babu wanda babu wato in da qardan hasanan ko in kun bawa Allah ke kyakkyawan shi zuwa Allah da rubaya muku in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum kun taimaki addinin Allah Allah zai taimake ku ya tabbatar da diga digan ku kuma muna daɗa godiya wa Allah da yake tabama wato bayan Allah kwarin gwiwan garin sun yi wani abu wato gwargwadon iyawansu Allah ta'ala ya sanya kowa aikin da ya a mizani ya sa ya zama sanadin shigansa gidan aljanna akwai wata baiwa Allah da ta bada naira dubu biyar wato ainihin jiya ta kawo naira dubu biyar da kanta ta shiga nata gudumawan naira dubu biyar a sanya a abin da ya shafi gyaran wajen sallan mata Allah ta'ala yi mata albarka Allah ya biya mata bukatocin ta na alkhairi wanda dama already yanzu an fara gudanar da aiki din da fata ɗan uwa za su gaba da hubba gasa wurin ganin cewa mun yi kiliyarin din wannan waje na sallan mata Allah ya taimake mu sannan har wa yau kuma akwai wata baiwar Allah da ta turo wanda wanda aka turo shi ya ce yayarsa ce ta turo shi da naira dubu biyar a sanya a asusun marayu cewa tana so yan uwa su taya su da addu'a akwai mahaifiyarsu ba ta da lafiya kuma suna neman magani Allah ya sa su dace da maganin da zai kalubalanci wannan ciwo nata to muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu wannan baiwar Allah lafiya Allah kuma ya saka wanda ta turo da wannan dubu biyar da alkhairi sannan akwai wani bawan Allah shi ma da ya turo da naira dubu goma ya ce naira dubu biyar a sanya a asusun marayu naira dubu biyar kuma a sanya a cikin wannan aiki da ake na tamfuraren mata to Allah ta'ala ya masa albarka shi ma Allah ya saka masa da alkhairi sannan kuma akwai wanda akwai wanda ita ma ta ba da nawa ta ba da dubu biyar dubu uku na marayu dubu biyu kuma na wannan hidima na masallaci Allah ya mata albarka Allah ya saka mata da alkhairi sannan kuma akwai wasu bayin Allah ma da suka kawo katan biyu na man shafawa suka ce na marayu da kuma alkur'anai guda biyu Allah ta'ala ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai wani yaro shi ma sun da zo su biyu ne suka ce aiko su aka yi suka kawo naira dubu daya wato muna faɗin irin wannan saboda wanda ya aika ya san mene aikansa ya iso sannan shi ma wanda ya kawo aikansa ya zama cikin nutsuwa cewa lallai an ji ya isar da sako da haka sun kawo naira dubu daya wato suka ce na taimakon wannan temporary. to Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi dan haka akwai waɗanda kuma suka kawo kimarai da kuma riguna da kuma takalma duka sun ce a saka a abin da ya shafi wato tallafi na marayu Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya musu albarka don haka akwai waɗanda sun kakkawo wasu abubuwan ma saboda abin ba mu tsaya mun tantance ba amma duka dai muna sa cikin addu'a Allah ya musu albarka Allah ya saka musu barkai akwai kuma waɗanda suka saba ba da manya-manyan tallafi su ma har yanzu ce <clears throat> ana nan cikin sauraron su da zuba ido an san kuma sun saba shi shekara ba sa luzin Allah ta'ala ya kara musu ƙarfin gwiwa waɗanda ko ba su sa ba su samu daman yin kurawa ba muna roƙon Allah ta'ala ya yalwata musu ya ba su dama su ma su taimaki waɗannan bayin Allah Allah ya taimake mu Allah ya samu dace kuma eh kwanan wata ashirin da tara ne muka amince da takwas ko na boko to kwanan watan boko 29 ne kamar da a farko mai kuskure muka ce 28 to 29 ne ga watan biyar don haka kamar yadda muka ce muna cikin suratul ma'ida to insha Allah tabaraka wa ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin karatun mun tsaya aya ta sha uku za mu tashi aya ta goma sha hudu daidai Allah ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون الله تبارك وتعالى ينا بياني أولا آية تقوم الشاهدون شكرا لنا سورة من البركة سورة الماجدة abinda ake nema a wajen bawa kullum kar ya dinga amanni da baki kar ya dinga faɗan abu da baki amma kuma hidiman ba cikin aikinsa wannan ba karamin matsala ba ne yasa kullum ka cika yawan faɗan abu kai ne kaza kai ne kaza sai Allah ya maka mene sai Allah jaraba ka ya ne jarabawan Allah ya ban ka duniya su gane abun nan da kake yi wato ba tabbatar da shi da kai ba faɗa kawai kake a baki Allah ka tsare mu da faɗin abu a baki amma babu aiki ya Allah saboda idan Allah ya tashi tona maka asiri wallahi abun zai zama wato babban matsala gare ka da ga kullum karka dinga alfahari ko kana faɗin abu da baki kana nuna kai ne kaza ko mu muka yi kaza ko ba dan mu ba aida kaza bai yi kaza ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk abun da kaga Allah ya kaddare na alkhairi ya fito ta wajenka me ya kamata ka yi sai ka gode wa Allah kar ka fito ka ce ba dan ni ba da kaza bai yi kaza ba Allah ta'ala ya kara wa sayyidina Abubakar yadda aka rika cewa sayyidina Abubakar ya fi kowa ya fi kowa ai kuma tabbas bayan manzon Allah cewa sai sayyidina Abubakar amma wallahi buya yayi yana ce Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khayran mimma yazunnun yace ya Allah kada ka kama ni da abin da suke faɗa suna ta ce na fi kowa na fi kowa Allah kar ka kama ni da wannan amma ya Allah ka sa ni in ji abin da suke zato alheri sai ma abin da ya kamata ka yi kenan ba ana ta fi kowa ga budo kana kumbura ba ai ba dan mu ba da kaza zai kaza ba to Allah ya kade ka sai ya replacement ɗinka da wani kuma duk abin da kake kake ganin in ba kai ba da iya yi ba wallahi ka cuci kanka saboda in ba kai sai yaya. sai a yi replacing ɗinka da wanda ya mai da wanda ya fi ka ko ba haka ba ya mai gurbinka ke sa kullum ba ma tunanin asara a wannan tafiya ta alin sunna jama'a idan babu wannan sai ka samu da wani yana nan amma sanadiyan lokacin sa yi ba wannan din ya toshe shi ko ba haka ba ne ba yau wato wata rana ana zuwa lokaci da aka ƙarar da kwananka sai a ce a sai dama akwai wani a sai dama wani haka yake ko ba haka bane wallahi haka tsarin Allah yake kuma an ka auna haka da ga abubuwan yanda yake gudana in ba wannan sai ka wannan ya kare to shine ba a san alfahari Allah ta'ala ya tsare mu da wannan da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake wa min allazina qalu inna nasara da waɗanda suka ce mu dinnan wato mu nasara ne ai ma'ana mu masu taimakon Allah ne ai ma'ana mu nahnu ansarullah mu mataimaka Allah ne amma faɗin har zuci ne a faɗin ba har zuci bane saboda Allah ya fallasa abun ba haka bane to da suka ce mu dinnan mataimakan Allah ne da shi kuma sun faɗi wannan ne ba wai hakan ne abin yake su mataimakan Allah bane sai Allah ya ce to bari ya dauka musu wata jarabawa sai ya ce akazna misaqahum sai muka ɗauki ne alƙawari da su kamar yadda muka ɗauka da Yahudawa suka faɗi to zuma ma nan din sai aka ɗauki alƙawari da su kuma zuma ne zuwa din faduwan suka yi sai bayyana cewar ashe ba haka bane ashe su din nan ba mataimaka Allah tabaraka wa ta'ala bane ai zuna min allazina qalu inna nasara mun dauki alkawari kenan da waɗanda suka ce mu nasara ne ai misaka mun dauki alkawarin su kama akazna misaka ala bani isra'ila kamar yadda muka dauki alkawari wato akan banu isra'ila sune zuwa yahudu an gane ko an yi alkawari da yahudi sun faɗi to yanzu da nasara ma suka fito da nasu zancen sai Allah ya alkawari da su kamar yadda da yahudi suka faɗi sai su ma aka ɗauki ne sai aka ɗauki alkawari da su to kuwa da aka yi haka fana su hazzan mimma zikiru sai suka yi kutubol suka yi watsi da abinda da ubangiji ta'ala ya umarce su aka wa'azantar da su akai aka tunasar da su akai a cikin injila na game da yin imani da Allah da sauran abubuwan umarni ai ma'ana fil injili min al imani wa ghairi wato abin da aka dauki musu alkawari da shi ko kuma aka umurce su da shi cikin injila sannan kuma wato na imani da kuma abin da ya shafi wasu ayyuka amma sai zama wa kaduhu sai suka yi mene sai suka warware wannan alkawarin da haka sai zama ashe iddi'a'in da suke na su mataimaka Allah ne ba haka bane domin inda haka ne ai fa inna iddi'a'ahum bi nusratihi ta'ala ma'ana ikirarin su na taimakon Allah madaukakin sarki ai yabtada'i sibatuhum ala da'atihi ta'ala ya kamata ya tabbatar da mene wato abin nan sanya tabbatu su wurin da'an su wa Allah madaukakin sarki wa mura'ati misaqihi da kuma ne ne kiyaye wato ainihin alƙawarin sa sai zama ba haka ba to tun da su ma ba su ci jarabawa ba sai Allah ya mutu irin abin da yawa irin abin da ya ma yahudu Allah ya ce fa agaraina bainahum al-adawata wal baghdha ila yawm al-qiyama sai muka sanya gaba a tsakanin su da keke juna har zuwa ranar yaushe har zuwa ranar alkiyama dan haka su ma nasaran a suke an fahimta abunan yau abunan kungiyoyi ne ga wannan ga wannan ga wannan ina fata muna fahimta sai zama su ma sun shiga matsala kamar yadda su ainihin wato a banu isra'ila ko su suka yi ne suka samu kansu wato ainihin a matsala don haka Allah da ya jefa adawa tsakanin su sai ya zama sun rarraba sun samu sabani sai suka dawo kaman kungiyoyi guda uku an gane wannan ko suka dawo ai salatu firaqin kuma akwai akwai nasuriya akwai malkiya akwai yahudiya sai zama kullu firqatin kowace daga cikin tafsiru ukura ɗaya tana kafurtawa tana da ɗayanta wannan tana kafurta wannan wannan tana kafurta wannan haka Allah ya kwa ainihin adawa tsakanin saboda ba dan Allah abubuwan su suke yi ba sai Allah ya ce wa sawfa yunabbi'uhum wa sawfa yunabbi'uhum Allahu ko da sannu Allah ta'ala zai ba su labari bi makanu kanu yasna'u na abin da suka kasance suna aikatawa ai bai da zihim alaihi kenan zai mene zai ainihin sakan ka musu akan wannan shi yasa kamar yadda ya zo har wa yau cikin suratul ma'ida can aya ta 64 Allah ce wa kaza wallahi yake wa qalat yahud yahudawa suka ce yadullahi ko maglula suka ce hannun Allah magala take hannun Allah ba ta kyauta hannun Allah marowaciya ne sai Allah ce gullat aidihim sune aka makalar da hannunsu aka sanya musu rowa kuma wannan zance da suka yi Allah ya ce wal'inu bima kanu Allah an ce su akan abin da suka faɗa bal yadahu mabdulatan hannayen Allah guda nawa ne guda biyu wannan ba alifun sunaini ba yace bal yadahu mabdulatan halin Allah wato guda biyu ne yaya suke ba mu sani ba amma yana da shi ko ba yi da shi yana da shi amma ba mu san irin sa ba da ana so mu sani wa wala fara gayawa wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sai abin ya dosano ya dosano har ya iso mu karanta alqur'ani amma sai muka samu alqur'ani laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir muka samu bayani bai kama da kowa ba abin da ke kama da Allah amma fa Allah as-sami'u ne Allah mai menene mai ji ne ko ka ji ko ka so Allah na ji kuma jin sa irin naka ba kai ma kuma don Allah yana ji ba za mu ce kai ma ka ji ba dole mu ce kai ma kana ji saboda Allah ne yake kai ma kana ji dan ya ce mu hadisi dan adam ko ne ne ne inda Allah ta'ala yake cewa faja'alnahu ko sami'an basira kai ma mun sanya kan ji Allah as-sami'u kuma al-basiru can kuma Allah ma aka ce wa huwa sami'un basir to ai ba kowane mai gani ne ganin sa iri ɗaya da mai gani wani ba ba kuma kowane mai ji ne jin sa iri ɗaya da mai ji wani ba amma ɗaya ba zai kore wa ɗaya ba in muka kore maka ji muka ce duk duniya kurame ne mun karyatawa mun karyata Allah in muka ce duk duniya ba a yi su masu gani ba wa muka karyata Allah in muka ce a to Allah baya gani tunda halittunsa suna gani wa muka karyata Allah sai ka bar kowa wa nasa kai ka san ko a cikin mu ne ba kowane mai gani ne iri ɗaya da dan uwansa mai gani ba ko kuwa yawa yanzu wani yana iya ganin duk abin da baka tsammani kai kuma yanzu wasu abubuwan sai an matso maka da shi ganganka wani kuma sai a dora masa wata lalura cikin ikon Allah sai a dora masa ai akwai long sightedness da kuma short sightedness wani irin ciwo ne wanda sai an kawo abu gangan ka gani wani kuma sai an bar shi a nesa a gani in ya matso abun ba zai gane ne ba kuma an fahimta ko to kaga duka irin wannan to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala wato ainihin yake cewa wato an Allah an ce su akan abin da suke faɗa kuma hannayen Allah guda biyu ne kai ya sha. yana ne yana ciyarwa yanda ya ga dama kuma ma wanda ya ga dama Allah ya ce wala yazidanna kafiran minhum ma ko kafiran minhum ma unzila ilayka min rabbika dughyanan wa kufra da yawa daga cikin su abinda aka saukar maka daga wajen ubangijinka yana kara musu dagawa ne da kafirci maimakon su gane hanya sai su dada komawa jeji ka zan baka da rabon ana gaya ma gaskiya sai ka dada nausawa ko kuwa na da za ka ce ma kaza da kaza ka ce to ba da ka ba kaga baka da rabo kenan Allah yake to da suka yi haka sai aka musu suma mana abinda aka yi musu nan da aka yi wa nasara ga yanda aka yi aka musu Allah yake wa alqaina bainahum al'adawata wal bagada bai ne dai ba kenan yanda aka yi wa suwa wa ainihin wato su nasara su ma ba shi wani na musu ba Allah yake wa alqaina bainahum al'adawata wal bagada su ma ya kace ila yaushe ila yaumil qiyamah kuma sai aka sanya musu kiki juna da ba tsakanin su har zuwa ranar kiyama Allah ce kullama auqadu naran lil harbi atfa'aha Allah ko duk lokacin da suka kunna wata wuta ta fitina ta yaki Allah ce sai kashe ta ya ainihin wato busar da ita wa yasawna fil ardi fasada suna kai komo a bayan kasa da ainihin yada fasadi tsakanin al'umma wallahu la yuhibbul mufsidin Allah kuma ba bai san mutane wanda suke masu barna don haka ashe da yahudin da nasaran duka ba su cika alƙawarin da aka yi da su ba na'am يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ومن يجي تبارك وتعالى يكتوى يا أهل الكتاب أي أقول أن كبير بيوان الساجي عن يهودها والنصارى يقول يهودها والنصارى والنصارى kad ja'akum rasuluna hakika dan aikan mu ya zo muku shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan aikan mu ya zo muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam me yazo yake muku yubayyinu lakum kaseeran mimma tukfuna fi yana mimma kuntum tukfuna fi yana muku bayanin mafi yawa cikin abubuwan da kuka kasance kuna koyewa ai taktumuna kenan kuna makalewa kuna rufewa kuna ainihin toshewa min alkitabi na abun da ke cikin attaura da ina da injila shine kamar ne da ne ka ayatin rajmi wa sifatuhu ko sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma wato kuna koyewa ayoyin ayan da ya zo na jibe wanda ya yi zina yana da mata sai kuka lullube shi haka kuma kuka lullube siffan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuna koyewa kuna makalewa ko kuna kin bayani wa mutane cewa siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin littafin ku sannan kuna koya Bushara da annabi Isa yayi ai da Isa bi Ahmad bin Injil Bushara da annabi Isa yayi da zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin Injila ko kasance kuna koyewa tunda in mun duba ai za mu ga ko cikin alkurani ma mun karanta bisharan da annabi isa ya yi da zuwan wa da zuwan manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum musaddiqun lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad an gane ko to kaga sai ke nuna ne ashe suna wannan boye boye Allah yake wa ya'fu an kafir Allah yana yafiya ma abubuwa wato da yawan gaske an fahimta Allah yana ainihin yafiya wa abubuwa daban-daban na abin da ya zamto wato suke aikatawa na laifuffuka Allah ta'ala yana rufe abubuwa daban-daban sannan kuma sun yi sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana tsunkayar da shi abubuwan da suke aikatawa saboda haka ne ma ya zamto yana musu da'awa yana kuma kiransu zuwa ga zuwa ga imani Allah ya ce kad min Allah nuru wa kitabun mubin lalle hakika wato ainihin haske ya zo muku daga wajen Allah ta'ala shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya nuna annabawan yi da haske kenan ha ya kamata ka gane karatun ko yanzu aka ce maka alqur'ani haske ne shi kenan sai in ɗauka an na shiga duhu ina nawa ina haskawa eh a ce ga fitila ce ga qur'ani a ce hannuna eh shiga daki ina kunnawa haka abin yake a ba sai ce an gane ko haske ne na imani haske ne na nuna wa mutane hanyar aljanna maimakon sun kama hanyar duhu zuwa ina zuwa wuta don duk mai tafiya a duhu ka ai sakamakonsa ya fada matsala ne amma mai tafiya a haske fa a nitse an gane ko don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya turo mana shi zuwan sa sai ya zama haske gare mu gabarin tafiya a cikin duhu yukhrijukum min az-zulumati ila an-nur an fahimta ko a fidda ku daga duhu zuwa ga ina zuwa ga ainihin haske da haka Allah tabaraka wa ta'ala wato yake tabbatar mana da cewa kad ja'akum min Allah nurun sai yake wa kitabun mubin da littafi kuma mai bayani dalla dalla wa mutane irin yanda za su kama hanya domin yin aikin da Allah ta'ala ya umurce su wato wannan littafi wato wato shine alqur'anin Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta na'am يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم الله تبارك وتعالى يتشوى ya hadibihi ko ai bi ma'ana manzon Allah yana shiryar da mutane da mene da alqur'ani mun riga mun karanta irin hidaya wanda ya tabbata akwai hidaya guda nawa akwai guda biyu ko muna da hidayatul irshadiyya muna da me muna da hidayatul tawfiqi don haka wannan duk inda kaga an ce annabi na shiryarwa sai ka ce da irin shiryarwa yake yi hidayatul irshadiyya shiryarwa na kuyi nan kuyi kaza ku bar kaza ku zo gu kaza ku tafi kuri kaza duk wannan annabi sai ya gaya wa mutane amma ka samu daman isafa sai wa ya ga dama sai Allah ga dama wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin da haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ya hadibihi manzon Allah yana shiryar da mutane da alqur'ani kenan ya hadibihi Allah man ittaba'a ridwanillah ma'ana manzon Allah ko na'am man ittaba'a ridwanahu ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana nuna wa mutane hanya Allah ta'ala yana shiryar da mutane game da waɗanda suka bi wato waɗanda suka bi yardan Allah tabaraka wa ta'ala ai bi ma'ana shine Allah ta'ala yake ya habibihi Allah ai da shi ubangiji yake shiryarwa man ittaba'a ridwanahu wanda ya bi ainihin wato yaddan Allah tabaraka wa ta'ala ta inda yayi imani kenan ta yaya subul salami turkul salamati kenan hanyoyi na kubuta wato ubangiji ta'ala ya tsara yanda duk wanda ya bi shi zai samu kansa a wannan hanya ta kubuta wa yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur ubangiji yana fudda mutane daga duhu na kafirci zuwa ga ina nuril imani kenan zuwa ga haske na imani dukkan aikin da manzon Allah yake yi na wa'azuzzuka da mutane ma'ana wa'azi ya gwada musu hanyar kubuta duk yana yi ne da yaya bi iznihi da iznin wa da iznin Allah tabaaraka wa ta'ala bi iradatihi da ganin daman wa da ganin daman Allah ta'ala wa yahdihim ila siratin mustaqima yana kuma shiryar da su zuwa ga hanya mai kyakkiya shine dinin Islam addini na musulunci an fahimta ko don haka duka wannan yana tabbatar mana annabawan Allah suna da'awa ne da izinin Allah domin inda da'awan da suke na ganin daman su ne ai ba a ji su ba ko ashe sun zo suna da'awa ne ana bin su ne dalili wa ya aiko su Allah ya aiko su sun samu daraja da matsayi saboda zaɓin da Allah ya musu Allahu tsafi min malaikati rusula wa min nas Allah shi yake zaba wato yan aika cikin mutane ya kuma zaba a cikin wato ainihin mala'iku kuma ya gabatar da haka na'am لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير to Allah ta'ala yana faɗi a wannan aya goma sha bakwai Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam waɗanda suka ce lalle Allah wato suka ce Isa ɗan Maryam Allah ne Allah ya ce sun yi mene sun kafurta yanzu dan girman Allah jama'a kamar yadda a wannan lokaci namu ɓarna da tabargaza ta bayyana na wanda ake ce ma burhama Allah ne to yanzu tsakanin burhama da annabi isa waye fi daraja da matsayi a wajen Allah eh? annabi isa ko ya fi matsayi gun Allah ko a faɗa maka ko kar a faɗa maka baka taɓa ji an ce annabi burhama ba ko ba haka ba amma tun tashin ka kana ji ana cewa eh annabi isa da wanda suke cikin musulunci da wanda suke wajenta duka suna cewa isa annabi wani lokaci ne in sun tashi damuwarsu su ce masa Allah ko su ce masa dan Allah ko ba haka bane ba ko su ce mahaifiyarsa ne Allah amma dai duk inda aka shiga aka fita in aka ritsa ka aka ce annabi aka ce Isa dan Maryam ne matsayin sakon Allah da aka ce mene annabin Allah to yanzu gashi wasu sun zace sun ce wa annabin Allah Allah Allah ya sun kafurta idan da da gaya mu wani dan adam Allah a sha ya kamata ce Allah a wa annabawan Allah ko kuma da yanzu in kace manzon Allah Allah ne he ka sha to amma yanzu duk matsayin da manzon Allah yake da shi in kace masa Allah kai kafuri ne haka ne jama'a in kace masa Allah kai me kafuri ne kai to ashe yanzu in dai har a annabawan Allah kaf wanda ka kira ka ce Allah Allah ce ka zama kafiri to ina ga wanda shi gaba ɗaya ma bayi da alaka da annabta amma kuma an wayi gari an ce masa Allah amma ana shiru masu magana dai suna ne suna magana kuma da ya kamata ko a cikin tafiyan mu kake in ka kira jagoran mu Allah to in dai mun san waye Allah wallahi sai dai ba mu da baki kuma ko kuwa sai da fasahan zancen mu ta kare mun da hmm, kawai ko da hannu ma za mu nuna mu ce gari ya kake ko ba ka bane ba to amma dan me zaka ji baka damu ba yanzu ka fito ka ce mana abubakar guma Allah ne billahi lazim muka tattara kai ka ku da kai ba da maka wazi bai ko da ma wazi ha kana zo ka shigo mana da bala'i ko cikin tafiya wallahi ba magana wai a ah, kai awa tuntunin baka san kuma ba Allah bane wallahi sharbe kaza mi mu take ka ko ba haka bane ba ke wallahi na gane shedan ne to mun sai taka <laughs> ko ba haka ba to amma sai kaga mutane ba su damu ba to wai ma yanzu ba an tsaya akan shi Allah bane a'a shi ne ma yayi Allah ko ba haka bane yes to an ce ya zo ya karɓi riƙon ƙasa a hannun Allah don Allah ba zai iya ba la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam to zirin wannan kai hadda a faɗa ka ji maka damu ba kuma har ka sa a wayanka ana kakkaɗawa kana ji kana rishi kana jin bala'i annabi isa fa cewa aka yi ɗan Allah ne amma wallahi Allah yake takadu samawati يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن أبدا kasa نعم. كمان da ta duwatsu za su ragargaje sama ta rikito saboda fa an ce Allah na daɗa, to kai yanzu in ba dan ba a saukar da wahayi ba yanzu ka san rugujin da ake yi in an ce ma bawan Allah shi ne mana Allah shi ne bawan Allah abu nan bawan bawansa Allah ya dawo iya da wanda shi ma ya yi shi shi ne burhama to ya kashe ji in dai na ce kana da ɗa waje ta rude eh ko ba ka ba to idan da kuma nace kana da wanda yayi ka wanne ne tafi zama kaskanci wanne tafi zama kaskanci ga Allah da ce iya da da da ce akwai wanda ma ya bashi rikon kasan wanne tafi zama kaskanci wanda da bashi wanda ya bashi rikon kasa dan wanda yake cewa Allah na da da ba yana korewa Allah ba Allah bane amma wanda yake cewa ya ba da rikon kasa an ba wa Allah rikon kasa yanzu yana kore rububiyar ubangiji ko cewa Allah da yake ta gaya mana alkur'ani yayi sama yayi kasa yana kawo dare yana kawo rana yana fudda tsirrai yana saukar da ruwa iya kawo iska iya kashewa iya rayawa ce duk wannan aikin wani ne ya bashi don haka yanzu aka yi la'akari kamar ma akwai alama na ba zai iya ba don haka ake gaya ma shi wanda ya bada aikin ma zai zo ya karba shi kuma fa wanda ya bada aikin a faɗan da ake yin kasa ya danne shi yanzu ko ni ka bada aikin kasa ya danne ka sai zon take kan kasan da da danne ka ko da ka fito ka kwace a yanzu ka ban aiki ne amma ka mutu sai wani je yana ce ka zo ka karba aikin ya tafi aikin banzan ce ya fito ya karba ya isa <laughs> zai yi ya fito to barewa Allah kaga fa ya koma gun Allah ne suke masa irin wannan maganganu duk da cewa in ka tona ka tona sai ka samu abun haka yake kaza ka samu yan bambar ma sai kai kana ta ja ta Allah Bude kofa kawai ko ba haka ba ayi wanda da ayi Allah ya sauwaje to wallahi Allah tabaraka wa ta'ala ya wuce tunanin mutane ya kuma wuce wasa kuma kowa ya buɗe idansa Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha huwal masih hakika wanda suka ce Allah mana suka ce Isa dan Maryam Masihu ibn Maryam Isa dan Maryam Allah ne Allah ya ce wallahi sun kafirta ta ya haisu ja'aluhu ilahan ta inda sun sanya shi ne ya zama Allah sune al-yaqubiyya firqatun minan nasara wata kungiya ce cikin nasara kai bal haza huwa mu'taqidu ammatin kai wannan shine ma kidan su gaba daya ma ko ba gaba da aka kar wani ya fito da wani abu a cikin ka rika cewa bai cikin ku ba bai cikin ku bane littafi da duba sai aga shi ma lekawa ya gano wannan abun ko kuma a'a shi ya girgiro ko ba gaba ba sai a warware matsala don haka Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa kul ka gaya musu faman yamliku min Allah shay'an in arada an yuhlika al-masih ibn maryam wa umma to ka gaya musu kul ai bi ma'ana ga ya musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam man yamliku min Allah shay'an waye yake da wani mallakan wani abu daga wajen Allah ya tunkuda wata azaba wanda Allah ya niyya sa so in arada in Allah ya nizin an yi hulikal masih ibn maryam ya halakar da Isa dan Maryam wa ummuhu da mahaifiyansa wa man fil ard jami'an da duk wanda suke bayan gaza ma waye yake da daman da zai tunkuda wannan daga wajen Allah babu an gane ko ba wanda ya halitta ya mallaki haka kuma ba wanda ya sai zuwa tun da ai ma'ana la ahad yamliku zalika walau kana al-masih ilahan ai la qadara alai inda a ce annabi isa Allah ne to ya kamata a ce la qudira alai yana da iko akan ne ne, akan irin wannan abun an fahimta to amma yanzu an tambaye annabi isa ne yake saukar da ruwa jama'a ba shi yake saukarwa ba saukar da ruwa fitar da tsirrai kawo rana kawo wata kawo dare kawo wuni wannan aikin annabi isa ne ba a ma yi da shawarinsa ko ana yi da shawarinsa annaban Allah kaf Allah kan yi shawari da sai ce zai fito da rana ba a haka sai dai kawai in Allah ya ga dama ya fito da rana kuma ran da Allah ya ga dama rana sai ta yi zazzabi kuma annabawan suna nan ko ba haka bane domin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an wayi gari rana da ta yi zazzabi amma manzan Allah bai sani ba sai da rana ta yi zazzabi ko ba haka ba kawai sai ya fito a furkice shi yana tsammanin mata shi kiyama ne jama'a muna fahimtar wannan ya fito a rude a furkice sallallahu alaihi wasallam kuma har ya karantar da mutane abin da su yi daga nan muka samu salatul khusuf ko ba haka ba walau salatul khusuful shamsi ko khusuful qamari kirkewar rana ko na wata sai aka samu me sai aka samu tsarin yanda da a yi yace sallah za a yi lokacin da ranar ta yi kusufi to dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu wa kenan Ibrahim dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya gari kwana sai jama'a suka rika ce rana ta yi kusufi saboda mutuwan dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam barka shugaban masu tauhidi ya ce a yace inna shamsa wal kamara ayatin ko آيات الله rana da wata ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah ba sa kusufi dan mutuwan wani ko dan haihuwan wani jama'a muna lura ai akwai wanda akan same suna barna su ce ran da aka haifuwa ne rana sai da kai kaza ko ba haka ba ko a ce ran da aka haifuwa ne kaza yayi kaza a'a rana da wata ba su kusufi dan wani ya mutu ko yanzu akan samu wani ma local passing amma shi jagoran wata kasa ne in ya mutu sai ya mutu a kuskuren waje ya yi tirintirin sai a ce ai wallahi saboda mutuwan wani ma gaba da wata duniya ta yi motsi who are you by the way <laughs> wai kai da da ce duk duniya ta yi motsi wazo saboda ka mutu kalla muna lura da wannan ko to manzo Allah yake to ayoyi ne na Allah ba sa kusuti dan wani akan ya mutu ko an aike shi muna lura ko don haka kaga sai yake nuna maka cewa wato ashe Allah baya shawari da kowa idan zai zartar da wani al'amari a bayan kasa ina fata muna lura kawai sai dai kaga Allah yana zartarwa abin da ya ga dama bai kiran mala'iku ce to da ayi kaza ne ko ka gani mala'iku su ce ayi ko kar ayi Allah yana yin haka amma mu a tsakanin mu mutane an yadda mu ne ne ni shawari sai aka ce wa annabi wa shawirhu fil amri shawarce su cikin al'amura da haka wallahi mu yi tattara. da imanin mu Allah ta'ala ya taimake mu da haka sai yake cewa akwai in Allah ya yi nufin haka ya halakar da mutanen kasa gaba daya akwai wanda ya sai zo ya cewa Allah dan me a babu me yasa walillahi mulkus samawati wal ardi ga Allah mulkin sama da kasa ta kaji ka bude kunnanka na Allah ne ko na Burhama eh na Allah walillahi a Qur'ani ka taba ganin walil Burhama mulkin samawati wal ardi babu sai dai ma kuma sunan Allah tsohon suna ne ko babu wata suna na Allah wanda jama'a suka haɗu suka ga to a sa masa sunan ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira amma malamin ka sai da aka haife shi aka sa masa suna ko ba haka bane ba kuma yadda kowa yake jin shi ma haihuwansa akai shi ma haihuwansa akai a yanzu da ka duba fir'auna fa yace ana ne ne rabbukumul a'ala bai da uwa da uba Fir'auna yana eh, kashi a cinyan tsohuwansa ko bai ba Fir'auna wallahi yayi ko tuntuban hace karkai wallahi bai yi ba yanda aka haife ka jariri ka mutunta ka jati da kashi da fitsari shi ma ka yayi dan wofi shi Fir'auna ko ba haka ba amma da ya taso kiyan mulki ne yace ana rabbukumul a'ala mulkin da ya kai na annabi Sulaiman amma nan Suleiman ya mika wuya wa Allah ka duba gado da aka ɗauko masa daga wani nisan duniya da sai ya alfahari ya ce ni annabi Suleiman ya ce wallahi wannan al'amari daga Allah ne ko ba haka ba li yabluwani a ashkuru am ashkur yayi ne jarabe ni zan gode ne ko zan kafirce wa man kafara ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم don haka kaga mutanen Allah ba su alfahari kai yanzu kana jin inda Fir'auna ne ya ce gado daga kasa kaza in ta zo me zai da cewa dai da jaddada muku na gaya muku dama ana rabbukumul a'la an fahimta ko da haka makala sanin gaibu wa maluma da ake yana jawo haka ya faru ko ba haka ba aka ko ta tarihi wanda wani bawan Allah yana yana gaya musu matsayin shi burhama yace ya zo kasan nan Najeriya jama'a muna lura da ya zo wannan kasa Najeriya sai ka garin Kano aka yi taro sai wani a ciki yake ce kai yanzu wannan mutumi an yana jin Hausa ashe wai fadan nan da a zuciyarsa bai fada ashe shi Ibrahim wai har ya ji sai yace tashi ka tafi kasuwa ka siyo mun tsakiya <laughs> ka gona an burewa Hausa gudu yanzu wani ma an ce masa tsakiya ya san sai tsakiya Sai sani ba to wai a gwada maka wai ya gwada ma in kana tunanin bai hausa ma to iya to ina ma da mutumin faɗa yi a sarari ko in ya faɗa a sarari ai ba za mu damu ba sai mu ce ya nuna masa ko na jin hausa amma inda matsalar take a zuciyarsa yi tadin shi kuma ya ji to waye mai jin taɗin zuciya ina tambayan ku oho sai aka ce ga wani na jin taɗin zuciya ya zama in an ce maza Allah ka ce bai cikin tawaganka ba za ka faɗa ba tunda yana jin tadin zuciya kuma yanzu ana faɗan wannan ne saboda a tambaba ma a gwada ma ya isa to sai aka waye gari tafiyan ta dawo ana cewa mutum Allah kana ga ya kamata a yi shiru ba za a ga mutane gaskiya ba Allah dole a ga mutane gaskiya jama'a Allah ta'ala ya sa mu dace don haka kaga Allah tabaraka wa ta'ala sai yake cewa walillahi ko mulkus samawati wal ardh ga Allah mulkin sama take da mulkin kasa wa ma huma, da kuma abin da ke tsakanin sama da kasan kaji kar ka taba tunanin na wani ne na waye na Allah ne ya kuma ya sha. Allah yana halitta mene abin da ya ga dama wanda kace masa Allah kawo sa <laughs> ko kai ne fadan ma ka san ba shi yayi ka ba ya ne kawai kake yi ka san yanzu inda shi yayi ka to kai ma da ka shi ko kuwa da ya mutu kai ma da a ah, wanda yake kula da kai yanzu kai da aka haife ka kana jinjiri da jajuman ka ta tayar da kai me zai faru ne da ka kawo haka me kula da kai tayar da kai to mu yanzu in shine mai duniya yana kula da mu to yanzu ya mutu wani information yake da shi na abin da muke yanzu a duniya wani information muke da shi a ta ma in mai kula da ku kaza ya mutu me yake yi sai a sa replacement in ba ka ba aiki da yiwu ah, kai ne mai buɗe ofis din nan ka shashare ka gyara nan kai ne kilinan gurin ana zuwa ka samu ka mutu ta to ba damuwa yana lahiran ma dai dinga yi ba da dauki wani replacement ba to sun zama kuntattu su ma masu ma'aikatan ina fata muna lura ashe yanzu da shi Allah ne da yanzu ya kamata mu samu ne replacement Allah sarki amma Allah hayyun la yamut la ta'khudhuhu sinatun wala nan janjadi ma bai daukan Allah bare uwa uba bacci ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira daga kullu shay'in bi yadihi subhanahu wa ta'ala wallahi komai yana hannun ubangiji ya kamata mu lura da wannan da haka Allah tabaraka wa ta'ala yake walillahi mulku samawati wal ardi wama bainahuma da abin da ke tsakani ya kulku ma ya sha yana halittar abin da ya ga dama wallahu ala kulli shay'in qadir ay Allah kan dukkan komai mai iko ne na'am وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بظنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير وكاجكو كتم مدين الله فا ولا وانا آيوي لسيكي قبام دنجاني كدمي شيء أنبا وعلا ربان كتا والله دنجاني yanzu ko shugaban kasan wata kasa zai yarda wani ya fito yana ce rubon kari aka bashi <laughs> in za isa gobe ka fito ka ce ya mai rubon kwari aka bashi ko dai barka zai barka <laughs> oke saboda an raina Allah ko yanzu ka isa ka yi announcement ka shiga rediyo ka fito ka ayyana kanka ka ce daga yau ba Buhari ne shugaba ba kai ne duk taurin kunnanka ka shiga kai wannan announcement din billahi ka shiga talatin ma ba uku ba wallahi goma to uku ka shiga ka sha bakin wuya kuma wallahi alama lahira da su aika ka dan sun barka da ka sake gobe ko ba haka ba amma yau gashi na ana hada Allah da wani kuma wallahi shi wa ni ma ba sa son shirka su kadan su ne madaimaki ma bayi motsi in nan ko ya sai wani motsi ya ce jani ne a gaba jira yake sai kai an gayyace ni gu kaza kai da ka baran samu zuwa ba shine shi ma ya dan buɗe fuka cikin sa <laughs> kai Allah ya sauwaje Allah ka ƙara nuna mana gaskiya ka ba mu yi kombinta ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa qalat yahudu wan nasara haka ne nahnu abna'ullahi ko ai mu nan ƴaƴan Allah ne kaji fa yahudi da nasara yan bariya suka ce mu 'Ya'yan Allah ne wa ahibba'uhu kuma mu din nan ai masoyansa ne an gane wannan ko ai bi ma'ana kamar yadda da a ce wato da yana da kusanci zuwa ga babansa ko baba na da matsayi a dansa suka ce zuwa haka suke da tafsasawa irin na uba da ɗa suka ce haka suke to kun to ga ya musu ya manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam to fa mai yu'azzibukum bi dhunubikum to yaya yake azabtar da ku da zunubanku in sadattum fi zalika kenan in gaskiya ko ka faɗa akan haka ai wala yu'azzibu abu walada ai baba bai azabtar da ɗansa walal habibu habiba sannan kuma masoyi bai azabtar da da masoyinsa amma kuma ku gashi nan yana azabtar da ku fi duniya bil katli wal asri a duniya ya bar an kakkashe ku an daddaure ku eh yace ko fa antum kazzabuna lalle ku makaryata ne ah ban antum basharun mimman khalaqa kuma mutane ne daga cikin irin mutanen da waye da Allah ta'ala ya halitta ai min albashari ma'ana lakum ma lahum wa alaikum ma alaihim abinda ke gare ku na gare su abinda ke kan ku na kansu yadda aka ce su yi bautawa Allah aka kuma aka ce ku yi bautawa Allah kuma yadda kuka zama mutane masu bauta za ku yi kwanan ku ya kare haka ba sauran mutane ma haka suke an fahimta ko wato kuma ai basharin ne mimman kalaka wato mutane daga cikin abin da wato ainihin ya halitta don haka ya gafiru liman ya sha'u. Allah yana ne yana gafarta ma wanda ya ga dama wa yu'azzibu man yasha yana azabtar da wanda ya ga dama yanzu an ce Ibrahim Allah mu kuma mun ce ba Allah bane muna so ya mana azaba ya isa dai yu ya zama kana ce kana cikin dari da damuwan kace shi ba Allah bane don haka karshe zai azabtar da kai shi ba Allah bane muna jiran azabansa zai iya a da iya azabtar da wani a tara masa kasa a kai ya kamata mu ji tsoron Allah mu gane ka mutu a tona rani a sa ka ba kaskanci bane haka Allah ya tsara don inda kaskanci ne a sa manzon Allah yanzu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran sahabbai akwai inda zaka yi yawo ka gansu suna tattakiya bayan kasa suna ina sun koma kabari min haka lakanakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukra daga kasa muka yi kuma cikin kasa zamu maida ku kuma daga kasan zamu fitta ku wani lokaci na daban an yi manzala daga kasa yanzu an maida shi ina cikin kasa ya taka manzila biyu saura daya shine an yi busa a kaho kuma dama ce shi dai fara zaga kabari ya fito ran lahira yanzu mu mun taka manzila daya kuma dole mu taka na biyu مهما دال الليل لا بد من طلوع الفجر مهما دال الحياة لا بد أن تسير إلى القبر دي تسون كوانا كتري كاموتو يعني منا منزلا نفرقو والله لا بد زام جي نبيو من هاك لكناكم دام جي وفيها با نعيدكم كما سيئني ومنها نكرجكم تارة أخرى دمو ba kai za a yi busa ka ho kamar ka ne ka ce ban kai ba wallahi sai ka fito ranar lahira kenan Allah ka samu gamu da Allah lafiya da haka kaga ubangiji ta'ala yake ga fir liman yasha wa yu'azzibu man yasha iya gafarta mu wanda ga dama yana yin azaba fa wanda ya ga dama walillahi mulku samawati wal ardi wa ma bainahuma kaji ba rubowa ka bashi ba walillahi na Allah ne mulku samawat mulkin sama wal ardi da na kasa wallahi na Allah ne kuma ba wanda ya isa wannan aiki in ba Allah ba wallahi baka isa kana kula da Bauchi kana kula da Kano da Kaduna ba ƙarya kake yi sai kana da masu ne ma'aikatanka amma Allah kullu shay'in bi yadihi subhanahu wa ta'ala duk wasu masu da aka makala ma masu rubuta maka aiki a yanke ma hanzari ne kaza rubutu ba wallahi wai za ka yi aikin ma Allah sai yanzu nan jima za ka yi in na ya sani in na mene in na arziki ne ya sani wannan rubutu a yanke ma hanzari ne ba Allah ba zai kuce ai komai bane da aka wai azibu man yasha yana azabta da wanda ya gada ma walillahi mulkun samawati wal ardi wa ma bainahuma sai yace mene wa ilaihi masir ga Allah ne yace makoma da haka rauna da aka ce Allah ne yace shi Allah ne da kansa ya kirari yayi mene ya koma ko ba haka ba haka duk wanda aka kira shi Allah ma yanzu yayi mene ya koma kuma an rinka komawa kenan in an rinka komawa kenan wallahi har duniya ta tashi Allah ka sa mu cikin masu imani na gaskiya ba wani abu to ina ga <clears throat> lokaci ya riga ya tura anan za mu dakata mun tsaya aya ta sha takwas sai Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu tashi aya ta sha tara bunda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko har sai saboda karancin sani muna roƙon Allah ya taimana. mana larba mana siri duniya da lahira ya tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama iyayenmu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ka gafarta musu muna roƙon Allah ya fi musu kurakuran su wannan mai gida muna addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa kurakuran sa Allah kai rama cikin kabarin sa muna roƙon Allah sauran yan uwan musulmi da suka riga mu gidan gaskiya wanda muka san su da wanda ba mu san su ba Allah ka gafarta musu ka yafe musu kurakuran su wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkai wanda wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu ya Allah muna roƙonka ka saka musu da alheri ka musu albarka mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya sai kuma su albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna roƙonka ɗan uwanmu musulmai wanda suke da damuwoyi da wanda suka faɗa da wanda ba su faɗa ba Allah ka fi mu sanin suka biya kowa bukatar sana alkhairi marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda ba mu san su ba Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana guduma wajen maka ibada da wannan lafiya yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa ya Allah ka kawo alheri ga dan ka mana tafin hannun mu gabaki daya ya Allah muna roƙon ka shiwa ni masu niyyar mana adalci Allah ka taimake su ka ba su sa'a wanda suke kokarin ganin mun koma baya addinin mu da rayuwar mu Allah ka fi mu sanin su ka mana maganin su ya Allah ya Allah ka canja mana su da wanda suka fi alheri ya Allah ka tsare mu daga sharrikan su ya Allah ya Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai Allah ka gaskantar da kafirci da kafirai Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira la manfa'ana bima allamtana wa allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil